fara na fara baka kai da ta dan aram ba a mini sallama a nan gurin sun koyar da kanka zo da baya baya ka san ƴaƴan adam ɗin nan iska ne suna yi suna taka ma aljannu 'ya'yansu, zo haka nan juya kai kai za ka tashi ka zo nan ka tashi suwa eh, banza yaran ara me matsalar ka boka wanka nake so in ringa yi ko ban da kuɗi. Baka da kuɗi? Kwarai. ta sangara mara furoko. Ah! Gashi, duka wannan. Duka shi da kyau an aka sa. Ka raba shi kashi hudu. Tabuka. Kashi ɗaya. Eh. Ka yanka shi gida ɗari. Tabuka. Kashi ɗaya. Eh. Ka yanka shi gida takwas. Tabuka. Kashi ɗaya. Ka yanka shi gida goma sha bakwai. Kashi ɗaya. ka raba shi gida ɗari bakwai da hamsin da takwas da talatin da bakwai. Tashi ka tafi. Mara langara farkati miratu. Baraka no ba mi sallama anan. Ku zo da baba kafa ɗaya ɗaya. Kafa hagu ba ta rama ba. A zo haka a juya kai zo nan dan dogo dogo dan guntu guntu tsaya nan ke tafe da ku ka matsala ce da ni ina son ta tana so na sai ta zo ta yau dare ni yanzu kuma ina buƙatar cire ta a cikin zuciyata na rasa ya zan yi shi nake so a taimaka min boka har ajani ya kawo sako kana son ka cire ta tafi daga zuciyarka gaba dai ya yi kyau gashi ka ciro min zuciyarka boka ya aki mutu cire zuciyar shi ku gwada mana ba yana so ya cire ta a zuciyar shi ba ai boka ba nukan nan mu cire tashi zuciya kawai tashi ya kamata <laughs>